Bincike ya nuna cewar jihohin kasar 35 ne suka karbi waɗannan basussuka in banda jihar Legas na kimanin naira biliyan 214 wanda hakan ke bayanin cewa jihohin da suka karbi tallafin akalla kowace ana tsammanin za ta biya biliyan 17 da miliyan 500. Wannan yunkurin karɓo kuɗaɗen ya biyo bayan kafa kwamiti ne da gwamnatin tarayyar ƙasar ta yi domin bin diddigin yadda gwamnoni suka yi amfani da kuɗaɗen tallafin, inda kwamitin ya gano cewa wasu jihohin sun yi amfani da kuɗaɗen bisa manufa, yayin da wasu jihohin kuwa sun yi amfani da kuɗaɗen ne don kashe gararin gabansu. Gwamnan Bauchi, Sanata Bala Muhammad Abdulkadir Kauran Bauchi, ya bayyana cewa wannan batu matsala ne. Mun samu tallafi daga mai girma shugaban kasa Muhammadu Buhari wanda ya bamu kuɗi kusan biliyan 47 na tallafi. To wannan fa bashi ne mutane su wanda ya kamata a biya fansho da gratuity da albashi. Yanzu haka ana bin mu bashin kuma gratuity na 27 biliyan na local government 11 na bauti na kuma gwamnatin jiha 16. To gashi kuma an ce za a sake ɗauka a fara ɗaukan mu daga yadda ake turo mana shi ne ya zamanto matsala amma insha Allah za mu yi tsari yadda zai kasance za mu dinga biyan mutanen bauchi albashinsu za mu biya fansho za mu biya garatuci kuma mu ganin ɗan raran da za mu samu mu yi amfani da hikiman da Allah ya na tabbatar da mutanen Bauchi duk abin da muka samu za mu yi amfani da shi ya kasance ya yi amfani fiye da yadda ake tsammani. Sai dai kuma a tsokaci masanin tattalin arziki kuma tsohon shugaban kwadago a jihar Bauchi, Comrade Abdullahi Koli ya ce fara biyan bashin a yanzu zai mai da hannun agogo baya musamman batun biyan albashi a jihohi. To idan har aka fara ciran wannan kuɗi daga cikin asusun gwamnatin jihohi to albashi ma kansa zai gagara a matsaloli da su addabi a jihohi za a koma gidan jiya to sannan mafi mafita shine na farko ita gwamnatin tarayya duk da ko ta gama bincikenta ta tabbatar da jihohin da suka yi amfani da wannan kuɗi bisa ka'ida ko doka ko yadda aka bayar aka yi alkawari to irin wayannan jihohi an tabbatar cewa ba su yi almubazzaranci da wannan kuɗin ba to yana da kyau a ɗan ɗaga musu kafa a ba su zuwa dan wani lokaci ko da wata shida ne ko da wata tara ne a dan kara musu domin su samu musamman sabbin gwamnoni su samu su zauna da gindinsu su fahimci me jihar take ciki me kalubalen jihar kuma me matsalolin jiha domin kada ya zamanto gwamnatin duk ta kare a maganan biyan albashi kuma sauran ayyukan ci gaba ya fuskara wa al'umma saboda haka demokaradiyya sai ka ga biri bai kashi ba kenan. Gwamnonin da suka karbi wannan kuɗi ya zanto kuma aka duba ba su yi aikin ba za a gayyace su ne su zo su yi bayani ko kuma dai menene ka kai to lalle ya kamata a bincike su a tabbatar da yadda suka yi amfani da kuɗin kuma wannan zai taimaka saboda cewa waɗanda za a karɓa a wajen su ba za su ji zaɓin zafin karɓowa da za a yi a gare su ba saboda haka ni zan ba wa gwamnatin tarayya shawari cewa ta ɗan ɗaga kafa zuwa wata shida ko zuwa wata tara misali ya zamanto an ba su wannan cikakken lokaci domin su shirya su tanadi wayannan abubuwa idan wasu gwamnonin sun tafi da wayannan kudade, to kaga da ita hukuma da sabuwar gwamnati za su iya bin hanyar da ya kamata don a dawo da wayannan kudade. bayani kenan daga bangaren gwamnati da kuma masana tattalin arziki dangane da yunkurin gwamnatin tarayya domin karɓo basussukan da ta baiwa gwamnatocin jihohin ƙasar abdulwahab muhammad muda amurka daga bauchi a najeriya